babu wani ɓata lokaci aka ɗauke ta aka shiga da ita leborum nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba samo da zaune ƙasan tari ta daga kansa sama idan sarfi yana girgiza kafa duk bayan minti biyu sai ya sauke a jin zuciya gabansa ne ya razanan ya faduwa lokaci ɗaya tuno cewa sana ta taɓa faɗa masa magana doktor sun ce kulut ba za ta taɓa haihuwa ba har abada da sauri ya buɗe idansa haɗi da miƙewa tsaye jikinsa na rawa ya dalin nan balim bugu ɗaya fikin kana ina shine abin da samuli ya faɗa murya sana cracking ina hanyar gida lim ya bashi amsa please ka koma wannan wajen da kaga sana yanzu ka duba ni maganin nan zuwa sana kuma ana faɗa maka kulut ce ba sana ba ba kulut bace wallahi sana ce dan kulut ba za ta taba haihuwa ba kwata kwata ya faɗa cikin karaji cike da mamaki lim ya ce okay bari na koma ya faɗa yana karya kan motarsa babu irin duban da Lim bai ba amma babu su babu alamar su yana cikin duba motar Samuel ta fakin da gudu ya fito ne film tun kan ya kara so yace ka gan su a alim ce cike da jin tausayin Aryan tamkar mahaukaci samuli ya shiga duba sana a wajen kamar yana neman allura haka ya rinka duba lungu lungu da sako sako yana cikin duba ya hangi wani abu wanda aka yara a ƙasa jikinsa na rawa yana fa abin babu tsoro ko fargaba dan kwali da takalman sa na ya gane a wajen durkusa ya bisa guyoyinsa yana nilin da a hankali ya dauki dan kwalin ya shinshina kanshin perfume din ta yaji a hankali ya sanya hannu ya dauki takalman dan ya gane takalman tare suka je shoprite suka siyo shine ma ya zaba mata takalman da kansa rungume sai tsam a jikinsa haɗi da daga kansa sama yana ihu da gunjin kuka waye zaki banna sana waye Mene muke wani irin laifi ne muki da zaki mun irin wannan mummunan horo da hukunci why why why do you leave me my sana ya faɗa cikin mahaukacin ihun kuka wale na runguma da kayan a jikinsa a hankali lim ya dafa su cikin tsantsar tausayawa ya ce ka yaƙuri abokina da kyarlim ya lallaba samule suka shiga mota suka ba wajen don ma dare ne da tun jama'a sun cika wajen tun wajen karfe tara na dare aka shigar da sana leborum amma shiru kwata-kwata babu alama haihuwa manyan doctors ne suka tara kanta amma sun kasa yin komai har aka kai karfe biyu na dare ana ta fama har karfin sa na kare kwata-kwata mata daina numfashi sai da aka sa mata oxygen sosai kulut ke kuka tana zariya a bakin kofar leborum jin shiru-shiru ya sa kulut danna kai cikin leborum director Johnson na ta nufa tana kuka ta rike hannunta doctor ya kallo Kulu da ce gaskiya sai dai mai mata aiki dan ta jiga ta sosai gaba ɗaya ta ya kare kap kuma komai na iya faruwa idan aka ɗauki lokaci ba a mata CS ba kullu ta ce to me kuke jira ku yi mata please wallahi idan ta mutu ni ma mutuwa zan yi dan ban ga amfanin rayuwa ta ba ba tare da ita ba dan shiru doctor yana kallon kullu cikin masifa da tsawa kullu ta ce na ce kai mata aikin ko sai wani abu ya same ta wallahi idan ka bari wani abu ya same ta kai ma ba zan kyale ka ba ki kwantar da hankalinki ki kuma nutsu dan Allah cikin karaji ta ce kamar ya na kwantar da hankalina sana tana cikin wannan hali abu ne zo da matsala sosai cikin tashin hankali kul ta sanya hannunta ta rufe bakinta haƙi da da baya tana girgiza kanta relax hajiya ba wata matsala ba ce illa dole cikin biyu a zaɓi ɗaya ko uwar ko kuma ɗan dan dole ɗayansu ba zai rayu ba da wannan matsala ce dan me ɗan yake neman raba da mai wallahi ko arus arif zarfan duk za a ɗauki a basana na yadda kaga dai su ne muke uwa ɗaya uba ɗaya amma da za a ban zabi a ce da ita ɗaya tak da dukkan su ukun to tabbas zan ɗauki sana na basu dan haka Allah ji ɗan yaron ya same cito ne but i want my sana you make sure he get up ta faɗa cikin tsawa a hankali su yaran hawaye suka so mu zubo sana an taji abin da kullu ta faɗa ba tare da bata lokaci ba aka kira fafu ya zo cikin tashin hankali shi ma duk ya ya wuta daga haicinsa jikinsa na rawa ya sani aka shigar da sana theater nan bakin kofa kullum ta zauna tana ta faman kuka da addu'a sai karfe biyar na safe doctor ya fito fuskarsa dauke da murmushi ya mika fafa hannu ya ce congratulations mun yi nasarar citaran uwar da kuma dan so an sami baby boy saboda tsabar rudewa hannun da doctor ya mika fafu Kullum ta rike cikin hannunta tana kuka ta ce na gode na gode sosai dokta murmushi ya haɗi da zame hannunsa daga cikin nata ya ce ba damuwa yanzu magani zan baki da zaki sha wanda fake pregnancy ɗinki zai tafi amma zaki ta shiga toilet kina kuma hutawa bata bi ta kan maganar da yake mata ba ta ce ina ma sana murmushi ya haɗi da cewa muje duk suka bi bayansa kwance suka iske ta tana bacci dokta ya ce ba za ta ɗau lokaci ba za ta iya farfaɗowa kowane lokacin kusa da ita kulut ta je ta tsaya tana shafa fuskarta tana kuka fafu ya ce bari na je masallaci ne sallah ta ce to a hankali kulut take shafa fuskar sana tana kuka ta ce am sore mai sana na ja miki wahala sannu kin ji wallahi na fi son ki fiye da komai da kowa a duniya ina matuƙar son ki mai sana a hankali sana ta buɗe idanta ta sauke su akan kulut hawa yana zubo mata ta ce na fi kowa sanin kina sona jikin kulun na rawa ta cikin tashi eh mai kulun na tashi yau na ƙara tabbatarwa da irin sanda kike mu duk abin da aka yi cikin leburun ina ji akan kunne na akai komai kika zabe ni akan yayyanki uwa ɗaya ba ɗaya kika gwammace su mutu har su ukun akai na ni ɗaya tak aka baki zabe akan maganin matsalar ki da damuwa ki. amma kika ce ni haka ce miki ni ko ɗan kika ce ni ashe dama haka kike so na da yawa kulut sana ta faɗa cikin kuka nayi mamaki matuka na kuma jinjina miki kafin a samu irin ki a duniya za a daɗe hawaye kullum ta shiga goge mata ita ma hawayen na zubo mata ta ce daga ɗan har zuwa faran babu wanda na saba da shi na kuma shaku da shi kamar ke yaron da tun yana cike so mu haka da ke wallahi ko juji da didi ba za su iya shiga tsakani na dake ba na fi sabawa da ke fiye da kowa mai sana kuma ba na son mu zama silar samun saɓana mu da zuri'anmu bayan ku iyayenmu tare muka gansu sana na kuka ta ce insha Allah babu wani abu da zai taɓa shiga tsakani na da ke har abada yadda muka so ma lafiya haka za mu gama lafiya babu kuma wani mahaluki da zai ji ko ya gani biliski bar kukan masana saboda ana iya samun matsala aikin ki sana za ta magana fafa shigo ganin sana ta farka ya sa shi nufar bakin gadon yana murmushi da shafa kanta haɗi da cewa sannan dota murmushi ta masa ta ce yau papu papu zai kuma yin magana dokta ya shigo ɗauke da bebin hannunsa yana murmushi ce Allah sarki my boy babu wanda ya tuna da kai balle ne me ka kulut ta ce ni har ma na manta da shi ina ta yar uwata ya daji ina shi papu ya murmushi haɗi da cewa balle mu kuma ya faɗa yana amsan yaron masha Allah papu ya ce kamar su ɗaya sak da ubansa sai da ya fi shi fari ya biyo su abu amma bakinsa da yatsansa irin na sana ne ido sana ta hawa yana zubo mata a hankali babu ya mika mata yaron ta amsa babu musu haɗi da zuba masa ido lalle tsarin Allah shine gasken lamari muna tamu Allah na tasa yau ita ce ɗauke da ɗanta kuma Hanash mijin uludinta shine babansa mahaifi ikon Allah sai kallo waya fafa ya ciro cikin aljihunsa yana dariya ya ce ba za a faɗa a nashi ba sai dai ga bidiyo in ya gane to ya faɗa yana yi wa yaran bidiyo walidan sarada kansa tana hawaye cikin sanyin murya fafa ya ce na san abin da nake tunani ke ma shi kike tunani to haka rayuwa take kowa ya san farkonsa da ƙarshensa dan karshe mutuwa ce amma babu wanda ya san tsakiyar rayuwarsa wayo ke sana ke kika haihu da hanashi yau ke ce dauke da dan hanash kuma naki dama haka Allah yake ikon sa akan kowa a lokacin da ya so kin ga kin aure hanash ba tare da sanin sa ba gashi kuma har kin haihu da shi wannan kaɗai ya isa ya sa mai rai tsoron sa rashin sani ya dare duhu dan shi kansa mijin naki hanash inda ya sani da bai wasu abubuwan ba shi yasa ake cewa karkata wulaƙanta mutum kuma Allah bai taɓa yin abu babu dalili komai kaga Allah ya yi akwai dalilin yinsa. ya hakuri kin ji dota ke da shi da haka Allah ya tsara muku akwai rabon haihuwa tsakaninku babu kuma malokin da ya isa canja hakan mu gode wa Allah ma da ya sa rabon ya zo ta hanya mai kyau cikin kuka sana ta ce ina matukan mamakin wayo ni ce na haihu da hanashi kuma ni ina matsayin matarsa halak malak ta sunna is my son's biological father tabbas abinda baka taba zato ko tsammani ba ke faruwa a rayuwar mutum kamar yadda ban taba tunanin haka ba ban ma kawo hakan ko a mafarki ba amma da yake ba mu ke tsara kanmu komai ba sai abin da Allah ya so kaddara kenan kaddara mace ce mara tabbas ta ko da yaushe tana iya canjawa Allah ya sa mu dace fafiya amsa da amin a hankali sana ta dauki yaron ta sumbace shi haɗi da shafa kansa dake da kwantaccen gashi ta masa addu'o'i sosai kana ta mika kulutci hannun kulan na rawa ta amsa Allah da mala'iku da kuma papa da doctor su ne tsakanin mu na baki yaran na halak malak kuma ko shi yaran da ubansa ba na son su san gaskiyar abin da ke boye na son kamar yadda muka fara mu hudu to mu gama har abada haka dan Allah kar a bari kowa ya san wannan batun cikin matsanancin kuka kulut ta rungume sana haƙi da cewa na gode sosai ma sana kin rufa min asiri kin bani kyautar da Allah ya ban mu tare ya kuma bar zumuncin mu duniya da lahira ku da doctor suka amsa da amin cikin tsantsar tausayawa fafu ya kalli sana dan ya hango abubuwa da dama cikin kwaya ta, cikin ransa ya ce ɗa da uwa sai Allah kanta ya kuma shafa ya ce we are very sorry daughter and I am proud of you kin yi abin da ba kowa ne zai iya yinsa ba kyautar da Allah ya miki albarka ya rayuwar rayuwarki ya sanya haske cikin duniyarki da kuma baki wasu ƴaƴan masu albarka duk suka amsa da amin babu ya kallo kula da ce ki ji tsoron Allah ki kasance mai riƙon alƙawari da amana saboda sana ta ce Allah da mala'iku su ne shaida tsakaninku ki riƙe yaran tamkar ke kika haife shi ki masa duk wani abu da zaki wa ɗanki na cikin ki ki bashi kulawa da ingantaccen tarbiyya dan Allah murmushi kulu ta haɗi da cewa insha Allah zan kasance wacce za ku yi alfahari da ni Allah ya sa fa ya ce cikin sanyin murya sana ta ce magana saki haba dota daga haihuwa eh papa Allah gaba ɗaya hankali na yana kan arya kwata kwata ba da nutsuwa ba gani ne muna tare da shi ba ido papa ya zuba mata yana mamakin mugun san da sana kewa aryan ka yi shiru fafu dan Allah ka taimaka ta faɗa kamar za ta kuka karki damu kin ji dauta yi haƙuri ki kwantar da hankalinki har ai suna komai ya lafa kin ga zuwa lokacin ke ma kin dan ƙara jin saukin jikinki murmushi ta ba tare ta ce komai ba kana ya juya kalli doctor yace ce to ya za da fake pregnancy din da ke jikin kulub magani zan ba ta ta sha yanzu wanda zai sace cikin cikin a hours amma za ta ta shiga toilet tana hutawa ok to sana fa eh ita gaskiya za mu kwantar da ita na akalla 2 weeks kafin ma a sallame ta yau kaga zuwa lokacin an gama duk wasu abubuwa na suna da haihuwar da kuma al'ada amma wa kake ganin za a samu ya rinka kula da ita zan samu nas ta rinka kula da ita tana kwana tare da ita na ganin a samu biyu tun da kaga CS ne yadda za ta samu kula sosai 100% okay ba damuwa ne ce nawa kake ganin za a ba su kullum ko ma nawa kai niyya ka ba su kawai a a kira su sai mi magana da su baki da baki dan kar a shiga hakkin su ka san hakkin ɗan abun gudu ne saboda kar ka ɗaukar kanka zunubi haka nan a wajen ku masu tsoron Allah da kyautata al'umma ba dokta ya faɗa yana fita bai jima bai dawo da nasas guda biyu dukkan su ba za su wuce shekaru 27 ba babu ya ce kai musu bayani ina faɗa musu za su kula da mara lafiya ga ta nan cs aka yi mata za ku zauna da ita har ta warke ba damuwa suka ce a tare babu ya kalle su yana murmushi ya ce nawa za a baku kullum ba damuwa ka ba mu duk abin da kai ne ya aikin mu duk taimako ne murmushi fafi ya haɗi da ɗauko cek ya rubuta kowace 250k ya ce gashi nan dan Allah ku kula da ita sosai har ta warke hannu biyu suka sa suka karɓa haɗi da yi masa godiya sosai ya kuma bakin gado ya kalli sana'a ya ce yana bukatar wani abu ne dota murmushi ta haɗi da ce masa a'a duk abin da kike bukata ki sanar da dokta kai sai kin ji dota to na gode sosai papa murmushi ya mata cike da jin tausayinta kallon sai mai ga kulo da ce ki sha maganin zuwa al'asar, sai a sanar da kowa da kowa to ta ce cike da murna tana kankama da baby kana papa da dokta suka fita cek papa ya mika dokta na familin ya ce ga wannan kai ma na gode sosai murmushi dokta ya haɗi da cewa ka bar shi labai tsakanin mu ai ba haka dan Allah ka karba aini ne niyya ba kai ka tambaye ni ba ba kuma biyan ka zan yi akan abin da kai mun ba haka kawai na baka in karba dokta din yayi sai da kyar ya sa shi amsa ya masa godiya sosai kana fafu ya tafi dokta ma shiga motar sai ya tafi gida sosai kulot ta sa sana gaba ta nemi ta godiya cikin kuka sai da sana ta nuna mata ba ta son godiyar kana ta shiru kamar yadda dokta ya faɗa haka ce ta kasance bayan kudu ta sha maganin nan ta shiga toilet akalla ya kai su ashirin dan har ta ta sosai karfe biyar na yamma fafa sanar da kowa da kowa kudu ta haihu nan da nan family ya ɗauka kowa ka gani cikin murna da farin ciki yake wani ɗakin daban aka kai kulit ita da yaran abin ka ce me wannan dangi da 'yan uwa sun cika ɗakin Amma mu meme halan aros zo has da wajena har da yayyansa da su abu duk sun halarta dokta ya shigo ɗakin fuskarsa ɗauke da murmushi ya ce oh wannan yaron ɗan gata ne ba ga kakannin ba ba ga iyayen ba duk suka yi dariya a yadda aka sanar da hana shi kin zama ya karasa abin da ya kai shi abuja jikinsa na rawa ya yawo da hau jirgi ɗakin cike da family hana shi karaso bai bi ta kan kowa ba sai inda yaron yake ya ɗauke shi hannunsa na kirma ya shiga sumbatarsa haɗi da rungume shi tsam cikin jikinsa yana hawaye tsayawa faɗar irin tsantsan murna da farin cikin hanashi bata lokaci ne dan duk inda kake tunanin mutum zai murna da farin ciki idan abu ya same shi to na hanashi ya wuce na. gaba ɗaya jikinsa kirma yake yana tsuma kwata-kwata bakinsa yake rufuwa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya Allah na gode sosai abinda shi yake ta fata kenan hannu jadda ta tafa haɗi da cewa na shiga uku ne Hadiza yaran zamani ba ku da kunya a gaban yayanka da sarkanka kake yin haka murmushi ba tare da ya ce komai ba wannan na runguma da yaran mimi ta ce shi aje yaran nan mara kunya banza gaban su abba da mama kake haka murmushi abba ya ce a kyale shi ba komai kallon dokta Hanash ya ce haihuwa ta da kanta ko CS ne da kanta ta haihu cewa dokta mama ta ce masha Allah zuwa yaushe za a sallame ta nan da wan hour ana iya sallamata kallanta ta mai ga hana ta ce gida za mu wuce da ita fa fuska ta taɓe haɗi da cewa ni dai gaskiya abin man yaro na kusa da ni mama na kokarin yin magana abu ya mata alama da ta shiru duka mimi ta kai mishi haɗi da cewa fita dan uban kamar kunya zamiya yana dariya wala yana runguma da yaron tsorata harin ya yi saboda zamewar da hana shi ai kuwa ya tsandara kuka a ruɗa hana shi ya miƙe ya shiga jijjiga shi mimi ta ce ka bata shi a'a mimi ni ma zan iya dan ubanka kana da abin da za ba bashi sha ne a haka ne fa ya faɗa yana dariya wal yaron yana kyakyata kuka hana shi jin kukan yaron yake har cikin kokon kansa da zuciyarsa a hankali ya miƙa kulu da yaron ta amsa tana murmushi mama ta ce ki tashi ki bashi sha ita gaban ta mugu faduwa cikin dabara ta saci kallon dokta da fabu dokta ya mata alama a ta sa yaron nono a baki ba musu ta sa haiku yaron ya cafki nonon da iya karfin sa ido ya da karfi haɗi da cewa wash babu ya fito dokta suka fita waje babu ya kalle shi ce to fa ga wata sabuwa kuma dokta ya ce me maganar shayarwa mana dokta ya murmushi haɗi da cewa kaka damu da wannan zan ba ta maganin da za ta sha wanda zai sanya ruwan maman zo. yawa na gode sosai ganin hana bai son kulu ta je wankan gida ya sa abu cewa batta a gidanta illa dai a kai mata mai kula da ita a lokacin hana shi wa yaron hudu ba da sunan mahaifinsa papu wasif a kai masa lakabi da sultan dokta ya bata maganin ruwan nono cikin ikon Allah tana sha ruwan nonon ya zo sosai a rana aka sallama su kulut suka koma gida Mama ta bi ta gidan tana kula da ita kafin a samu mai kula da ita ranar suna sosai aka yi taro na ban mamaki aka tsaifa naira raƙuma da shanu biyu da raguna biyar aka yanka a ranar sunan mamu ta koma gida aka kawo kullu tsohuwa mai kula da ita da yaran bayan suna da kwana biyu hana shi na fita ita ma ta zarga karanta igiya ta fita dan dama Allah Allah take ai suna mamu ta tafi dan ta je wajen sanarta in banda ma mamu ta kafa ta tsare da tun kafin ai sunan za ta je ita da kanta ta driving direct ɗakin da aka kwantar da sana ta nufa alhamdulillah jiki ya yi sauki mai sana murmushi sana ta yi mata haɗi da cewa wallahi kam ta faɗa tana mikewa da kan sallayar sultan kulut ta mika mata ta ce sunan baba aka sa masa amma ana kiransa da sultan masha Allah sana ta ce tana amsarsa rungume shi ta yi haɗi da yi masa kes tana zama bakin gado ki haƙuri mai sana kin ji ni shiru ko wallahi gaba ɗaya hankali na yana kanki ban samu dama fitowa bane murmushi sana ce tace ba komai na san harka jama'a musamman ma haihuwa ga barka na san kullum sai sun zo kuma kullum sai fafu ya zo babu fashi Allah sarki fafu yana ta wahala da mu ubangiji ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da gidan aljanna amin ya Allah fafu yace suna shigowa da doctor sa suka yi suna murmushi director jan sana ya je shafa kanta yana murmushi yace sannan dota yawa Fafu, sultan da ke hannunsa na ya amsa ya nemi masa wasa yace Allah ya maka albarka ubangiji ya amfani rayuwarka Allah ya sa kana ɗaya daga cikin salihan bayi na gari waɗanda annabi zai alfahari da su take sana ta ji wani irin daɗi da tsantsan farin ciki ya lallabe ta cikin ranta ta amsa da amin ya Allah Fafu ya magana sakin kai doctor idan zan zo so goma sai kin mun wannan maganar kullu tace magana take kullum ko wallahi kullu tunda nake zuwa bata taɓa min fashin magana sakin nan ba koyaushe magana take na a sa hana suke ta please ma sana ki bari ki ƙara jin saukin ki mana a Mai kullu wallahi gaba ɗaya hankali na yana wajen arya ya damu sosai a kaina kin san kuma yadda nake son sani ma ba ni da burin da ya wuce na kasance tare da shi shiru babu yana mamaki irin mugun san da sana ke wa wannan bawan Allah da tsawon lokacin da ta yi da ba ta manta da shi ba yana nan cikin ranta shi da farko da yaga yadda take yi ya dauka ta fara sansani ashe cikin jikin ta ke sa ta yi musu abubuwa aje zuciya ya sauke kana ce karki damu dota dama ni ma yau nake son na kira shi na sa shi ya sakin ido kullu ta zaro a tsora ta tace ta ya za ka sa shi sake ta ko ma ta ne ai dole da ya sake ta dan ba za a bar ta ta zama da aure ba dole ita ta je ta aure wanda take so ko dan ta gina rayuwarta to amma kana ganin zai sake ta dolan sai ce ko zai mutu ko ni ma zan mutu wallahi sai ya saki ta matukar ba ita ce tace ba ta san hakan ba kullu tace amma idan aka faɗi maganar ai asiri ne zai tunu kaga kuma ina amfanin baɗi ba rai an sha wahala an yi abu sai da aka gama kuma a bata abin oke dan ka asiri ya tono sai a lalata mata rayuwar ta kenan sai a bar ta ta zama da auren wanda bai san da ita ba a kanta sai a tauye mata haƙƙinta ya hana rayuwar ta farin ciki ta zauna da aure a kanta ko me kike ne wallahi ko da asirin ne zai tono dole yau zuwa gobe ya sake ta Kulu za ta kuma magana ya sauran dakatar da ita ta hanyar daga mata hannu kallon sai mai kan sana ya ce yau insha Allah za a yi ta ta kare yau zai sake ki ya faɗa yana shafa kanta murmushi ta masa ta ce na gode sosai papu Bulus dai ne mun godiya ai abin da ya zama dole ne murmushi kulu ta yi haɗi da fita bata wani daɗe ta dawo papu ya kalli kulu da ce mu je na ajiye ki a gida ko a da mota ni ma zo idan na gama zan tafi bai mata magana ba ya fita da abin da ake doctor ji bai magana ba mamakin san kai irin na kulut kawai yake yi bayan fafu ya basu ka fita kulut ta bi bayan su haɗi da cijin lips ɗinta da karfi cikin bakin ciki fafu ya ce ah fita kai ma za kai ne yi eh, zan je ya huza ne mun yi za mu haɗu da wani ne doctor ya faɗa yana ƙoƙarin shiga mota fafu ya ce na ga motar taka kamar babu iska iskar tayar asata take cike da mamaki doctor ya kalli ya yace lafiya ba na shigo ne fakin in banda kayan nasara wanda ba shi da tabbas ya haka za ta faru idan babu damuwa shigo sai mu fara biya wa mu ajiye ka dan ni daga nan gida ne ba damuwa na gode doctor driver na gaba fafa yana baya direba ya ja mota suka fita sosai doctor direba da fafa suke hira ganin babban mota dab ta yiwo kansu gadan yasa cikin tashin hankali fafa ya ce kalli ka. a matukar razana direba ya zo mata ka burki amma motar ta tsayawa a kidima yace yalla bai babu burki a motar nan cikin tashin hankali gaba ɗayan su suka dauki salati ganin abin da ke shirin faruwa yasa gaba ɗaya jama'ar da ke gefen hanya dora hannu a kasuna salati kafin ai wani yankuri, babban motar da ta danne motar su fafu direba yana kokarin zamewa gaba ɗaya babban motar ta fada kansu ta murkushe su kafin ka ce me wannan mutane sun zagaye su an cika wajen makil masu salati na yi masu kabara na yi gaba ɗayansu sun yi rugurugu su zuba ƙasa cikin tashin hankali mutane suka so mu ciro ga wasu fafo daga cikin motar gaba ɗayansu sun mutu babu wanda ya rayu nan take ko shura ba su ba to nan za mu sa aya za mu ɗora a shiri na gaba cikin yarda Allah a madadin wadda ta wallafa wannan littafi rashin sani Hawaye Usman Jidda sai Al'ajabi TV da ta ɗauki nauyin ni kuma Muhammad Umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ku huta